jama'a alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a sokoto don bin bayan wasu 'yan siyasa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin karamar hukumar Sabon Birni, don gano dalilan da wasu masu riƙe sarautun gargajiya suka yi murabus ga sarautunsu, don nuna rashin gasuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro. Matakin da ya zama ba sabon ba, ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe, sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin sanata Ibrahim Lamido. Duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar APC ne mai mulkin jihar. Yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa. A sabon birnin da ke Sokoto, wasu masu rauna da ba su gaza goma ba, sun yi taro a Sokoton suka bayyana ajiye raunansu don bin siyasar sanata Lamido. Ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri. rahim. sunana lawali mai gari sha'ibu mai garin takatsaba sabon birnin gobir na mazaɓar gabas ne cikin mazaɓar gabas ne a hakikanin gaskiya sai in wa allah godiya ga yau domin ana wani kuɗin ɗuma ana cewa lawali mai gari na garin takatsaba ya hita da wani ɓangare ya koma wani ɓangare kuma ɓangare gudana amma akwai abu guda abin da ya sa ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gari ka domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma sanata lamido kan haka nan ni inda nake ni tumayya ni cina koma lamido domin duniya ta jiya akwai abin da ya sa in kana da 'yancinka kana da damarka ba ka jingina ga wani ba ka shakka wani lamari um, kan cewa dubin mai girma sanata lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin halin yanzu na har ka tsaro ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya ɗina don ni basarake ne kuma mai ci ni mai gari ne kuma mai ci don hakan ga ba gudu ba ja da baya domin mu gaskiya an yi noma kayan gonaki sun kai har sun bushe sannan an sha ruwa ɗin na irin ambaliyar gulbi magana da na gaya muku duniya ta sani kowa ya sani amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dame ɗinka ko kuma ka je ka yi shoka ga halin da ake ciki yanzu domin mi kana zuwa za ka duka barayi ɗin za su ɗauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana ɗaya daga cikin cewa lalle da ni da al'umma ɗita mu mun gano lamidu ta shi shi ya samu ka son ta kuma muna fata ga Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri sunana uban doman gobe murtala uban doma saman birni kan wuri area to akalla masu garuwa na cikin gari a kusan mai gari goma sha tara wanda ƙarƙashin hakimin gobe ana ce mai barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuruwan su mai gasu su sun bautar lami a akwai kuma hakimai da dama akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma don mata da su akwai yan banga ma aka dauka wanga kwanakin aka dauka birjin tiga din aka dauka sun aje kakin sun ci ba su za su bi ta do saboda shi kawo ci gaba kasa don mi kowa san hal da muka cikin irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tayi baka da mata ya gona ka aiki a yanzu haka akwai abincin mutane cikin gonaki ba su zama su debo shi ni katukan gobir na ni salihu dulla katukan gobir abin da ya sa kun yi ga tahiyat ni dai dan ya PDP na ni kuma gwarzonta ina tsaye tsakanin da Allah to a kan waga rikicin da ya same mu har yanzu na duk an kame na biya kudin hansa don da haka nan ni galami ya taho ya ce zai ɗauko mana yan banga da maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da ya duk gaba ɗaya mun bi lami ga tahiyat tsakani da Allah sunana jamilu gwanda gobir uban doman sarkin gobir margayi mai rasuwa dalilin da kuka gani da gaba gare ku na zo ne mai tanye ƙasanmu mu ceci ƙasanmu tare da al'umma da sarakuna waɗanda a bayanmu. saboda ci gaban da muka gani lami ya kawo mana ga ƙasanmu ɗaya ya taimaka mana kafin lami ya ta yi sanata muna da 'yan boko a ji masu takardu muna da 'yan kasuwa Zuwa lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya bamu ya ɗaukan mana matasa aiki ya buɗe musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaban mu alhamdulillahi alhamdulillahi lamido ya mana duwa da aka yi kuma cikin yake eh saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke kiran da zan yi da lamido muna godiya gare shi da ya riƙe jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai ƙohon sarkin gobe akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komi ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga lamiɗo na yi ga ƙasar ba mu da wani wata aƙida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga lamiɗo ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi To a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga ƙarƙashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto. Suka ce san ba su ajiye mukamansu ba, kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna ɗaukar hakan da keta martabar sarauta. Assalamu alaikum. Mustapha Bono Abdul Hamid ke mu unguwar lalle sabon birni. Abin da kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun rubuta takardar tsaya daga aiki saboda mi abu da muka san ba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma a rediyo kuma da sun ce hakimi eh, goma sha tara gare mu sha takwas na hakimi goma sha takwas gare mu sun ce sha tara sha takwas ke gare mu sha takwas in ga unguwa lalle yamma sarki yamma na da biyar sarkin gobe na da biyar sarkin kudu yana da takwas hakimi goma sha takwas gare mu sannan ba mu da wani labari illa jiya na ɗaya man kai a sama da cewa lalle wai sun rubuta takarda zane lata sun aje aiki tun ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu da sarki musulmi kuma babu wanda ya kama na wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaune tare da gwamnati lahiya don kun ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai maga akwai magajin tsamaye akwai magajin gangara su ma manyan sarakuna ne can ƙasar gobe waɗanda su ma suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda wato ranki dade an ce har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun ajiye wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma ce kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru. Wallahi a kafafen labarai mun ka samu mun ka ji labarin a dare ta mu da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masaniya sau duk abin za a yi kasar gobe da tunda a sarki dole ya kasance da cewa kowa da ƙasa gare ne yake dole bayani zabewa ta waje na su don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar mai alhama sarki musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na state government babu wata takarda da muka samu labarin haka nan. Ranki daɗe daga jin wannan labarin wani mataki kuka ɗauka? mataki ga shi da mun hito waje mu zo mu kare kan mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mu da alhamdulillah muna ta zaune da gwamnati lafiya lau muna zaune talaka lafiya lau to mu waɗanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su ba amma mu ba mu da bayani kun ba mu tare da su kuma labarin bai da tushe balle makama Shirin ciki da gaskiya ya yi ƙoƙarin jin ta bakin ɓangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai, amma haƙar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan buya tsakanin shirin ciki da gaskiyar ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauya shika In buƙatar fito da bayanan yadda ta kaya tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso, to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyan mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni fili Hashin gumar ke cewa muka kasance lafiya.